This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu a ko'ina kuke a duniya a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. An sake maye gurbin shugaban hukumar jiragen ruwa ta ƙasa a Najeriya da tsohon shugaban Tanada. Kotun Kano na son a tana son kungiyar lauyoyi ta biya tarar wani lauya da ya tsaya ma rabi'u musa kwasa tsohon gwamnan jihar kano ba tare da izininsa ba ana ta shirye-shiryen binne oni of ife bayan mutuwarsa Shirin kallabi ma yana nan tafi amma fa duka waɗannan sai bayan an sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a Livingwood na jihar Kansas don yiwuwar kawo fursunonin soja waɗanda a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo bai na ƙasar Cuba. sansanin na livingwood na, na da, da kuma na wani uh, wani sansanin soja na uh, charleston na jihar south carolina su ne wurare biyu da sakataren tsaron amurka ash carter ya ba da umarnin a gwada ingancinsu a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ta pentagon captain jeff davis ya faɗi a farkon wannan satin cewa da yiwuwar ma'aikatar tsaron ta pentagon ta miƙa wa majalisar tarayyar amurka tsarin shirin rufe gidan yarin guantanamo bi wani lokaci bayan majalisar ta dawo daga hutun agusta kaso ɗaya bisa uku ne wato silisin na amurkawa suka amince da yadda obama ke gudanar da batun yarjejeniyar kasa da kasa ta jinkirta shirin nukiliyar ƙasar iran bisa wani sabon bincike na jin ra'ayin jama'a na gallup jiya alhamis aka fitar da sakamakon da ke nuna cewa kashi 55 na amurkawa ba su amince da manufofin barack obama ba wanda ya yi game da maganar iran yayin da kashi 33 suka amince a yanzu haka majalisar tarayyar amurka tana hutun bazara wato sama ta to amma da tana da shirin kada kuri'ar amincewa ko kuma kin amincewa da tsarin na makamashin nukiliyar iran rundunar sojin najeriya ta ce za ta bullo da sabon salo wajen fafatawa da kungiyar boko haram bayan umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bata jiya alhamis cewa ta kassara kungiya mai tsatsauran ra'ayin addinin cikin watanni uku masu zuwa mukaddashin jami'in yada labarai na ma'aikatar tsaron najeriya kanar rabon abubakar shine ya yi wannan bayanin bayan da shugaban buhari ya rantsar da sabbin manyan jami'an soji jiya alhamis a abuja sabbin manyan jami'an sojin sun hada da janar abayomi gabriel olani shakin hafsoshin tsaron najeriya da laftana janar tukur yusuf burutai hafsan sojin dakaran ƙasa na najeriya da vice admiral ibok ite ikwa ibas hafsan sojin dakarun ruwa da kuma air vice marshal sadiq abubakar hafsan sojin dakarun sojin sama kanar abakar ya ce a shirye sojin najeriya suke su ƙara ƙaimi don ragargaza boko haram labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc gwamnatin girka ta ƙara shirinta na aiwatar da sharuɗan ba ta tallafi a majalisar dokokin ƙasar gabanin ƙuri'ar da ake kyauta zaton za a kaɗa yau juma'a kan ƙudurin amincewa da tallafin dala biliyan 93 ta tarayyar turai yau 'yan majalisar dokokin sun yi ta fafatawa suka yi jayayya kuma mai tsanani a muhawarar da suka fara a jiya Alhamis. Firaministan kasar Alexis Tsipras ya yi kira ga majalisar dokokin da ta amince da yarjejeniyar wadda aka cimma a wannan satin da muke ciki. Haka kuma idan majalisar dokokin girka ta amince da shirin tallafin, ministocin kasashe goma sha tara masu amfani da takardar kuɗin euro za su yi taro a yau juma'a su ma kuma za su rattaba hannu akan yarjejeniyar matukar 'yan majalisar suka amince. mutanen da suka mutu a jerin manya-manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan adana sinadarai masu hadari da daren ranar laraba a birnin tianjin mai tashar jirgin ruwa a arewa maso gabashin china a yanzu sun kai sama da hamsin ciki har da 'yan kwana-kwana kafafen yaɗa labaran gwamnatin china sun ce mutane 700 sun samu raunuka 71 wato masu tsananin gaske yawancin waɗanda abin ya ritsa da su ma'aikata ne 'yanci rani waɗanda ke zaune a wasu unguwannin da ke daura da wurin a cewar kafar labarai ta shinhua da alamar shugaban alka'ida ayman zawahiri ya yi alkawarin kungiyarsa za ta ba da goyon bayanta ga sabon shugaban taliban a afghanistan matakin da zai daɗa karfafa kungiyoyin na ta'addanci guda biyu wuri ɗaya a yayin da suke fuskantar kalubale daga kungiyar isis mun yi alkawarin ba da goyon bayanmu ga madugun muminai mulla muhammad aktar mansur allah ya kare shi a cewar alzawahiri a wani faifai na tsawon minti goma na bidiyo da aka saka a yanar intanet a jiya alhamis har yanzu dai jami'an yaƙi da ta'addanci na amurka na nazarin saƙon to amma sun ce ba su da wani dalili na shakkar sahihancin wannan faifai. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington. An sauke Alhaji Sanusi Ado Bayero daga shugabancin hukumar jiragen ruwa ta Najeriya tare da mai da shugabanta na da. Wakilinmu Umar Faruk Musa na da cikakken rahoton. ga dukkan alamu shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara warware naɗe-naɗe ko kore-koren da tsohon gwamnatin goodluck ebele jonathan ta yi gab da za a yi zaɓe da kuma jim kaɗan bayan an yi zaɓe akan mukamai na mulki ko kuma waɗansu ayyuka dai na gwamnati a jerin irin wannan naɗe-naɗen ne a lokacin da aka kammala zaɓe goodluck ebele jonathan ya naɗa alhaji sanusi ado bayero a matsayin babban darekta na hukumar nan npa yayin da aka kori alhaji habibu abdullahi a lokacin ba tare da an ba da wani dalili ba to yanzu dai alhaji habibu abdullahi muhammadu buhari ya dawo da shi akan kujerarsa ta shugaban wannan hukumar yayin da aka salami alhaji sanusi ado bayero a wata sanarwa da mr femi adeshina ya rattaba hannu inda aka yi wa sanusi ado baro godiya akan irin ayyukan da ya yi da kuma fatan masa alheri a waɗansu ayyuka da zai yi a rayuwarsa a nan gaba akan haka ne na tuntuɓi ɗaya ga cikin shugabannin kwamitocin kamfe na muhammadu buhari wato ambasada lawal muhammad munir domin in ji koya suka ɗauki irin wannan matakin da shugaba muhammadu buhari ya fara aiwatarwa akan mulki na najeriya ai idan da ma suna da karimci kamata ya cin maka aji haka din ma su waɗanda aka zaba aka ɗora su a wurin sai su hmm. ya kamata su gane cewa dama zuwa wani zai zo ya canja su saboda dalili kuwa shine kowanne shugaban kasa yakan zaben da ya tabbata za su yi aiki da shi tare ne ba a ɗauko wani zai zo da ya ce a'a ai ni tun daga wanda ya zaɓe ni ga wanda abin nan me ake cewa da na mutane yana wajen su yawa eh, da'a da zai yi wanda ya zaɓe shi zai wa shi wanda yake bai zaɓe shi ba ba lallai ne mishi da'a ba haka mutane suke gani kuma haka abin yake lalle eh, lalle ya kamata ya zama shugaban kasa ya canja duk waɗannan da manyan su da ƙananan su dan abu ya samu tafiya daidai da manufar shi da yake na taimakon ƙasar nan ta ci gaba kowa ya samu ah, halin zama cikin yalwa ya kamata ya sallame su amma baka ganin rigingimun za su yi wa muhammadu buhari yawa ga yaƙi da cin hanci ya karɓar rashawa ga kuma warware tukar da gwamnatin baya ta yi kamar tun da dai 'yan ƙasa ne ke aikin nan kuma ba a ce ba su aikin nan ba me yasa ba za a bar su ba sai an canza su suma ai na riga na faɗa maka shi duk wanda yake abin nan shi duk wanda ya sa su din daga baya zai ce ku yi kaza ku yi kaza ba zai zauna ya kyale su abin nan ba me yasa ba a san ma zo ana neman aiki wani ya zo yana neman wani aiki ni riga ya nemo shi aka sa shi shi wannan din shine zai rika zuwa ya ce muna son kaza ka yi kaza ka yi kaza kuma shi kansu sun riga sun san wanda ya zabe su ga irin halayen da yake saboda haka kowa ya zo da ya samu irin wannan abu zai nemi ya yi canji saboda haka mu muna ganin ka abin da ya kamata kenan a yi wannan canje-canje kuma nan da nan ba ma da sauran bata lokaci ba. me kake ganin wannan canje-canjen zai iya haifarwa gwamnatin muhammadu buhari idan aka ci gaba da caccanja mutanen da jonathan ya nada daga baya bayan bayan an kada shi zaɓe abin da mutane za su lura da shi shine wannan canje-canjen da aka baka ɗauko shi ya ɗauzo ya zo ya ɗora yadda kafin ya tafi ba ya yi da zuciya ɗaya ne ba yana da manufarsa na cewa waɗannan su zo in abu ya lalace za a ce wanda yake kan gado ne yanzu ba za a ce a ga wanda ya duk su ne za su lalata abin mun riga mun tabbatar da irin waɗannan abubuwa sau da yawa da zarar an kawo irin waɗannan za su zauna ne a ciki zo su yi banna sau kuma bannan nan ba za ta shafi wancan wanda yake ba za a ce a wannan wanda yake yake kan gado shine a lokacin shi aka yi wannan bannan saboda haka duk wanda yake tare da mabannaci mabannaci ne to da duk waɗannan da an sa su akan suna tare da wancan wanda ya tafi to ka tabbatar komi aƙidar su da abin nasu bambancin su kaɗan ne ambassador Lord Muhammad Munir kenan ɗaya da cikin manajojin kamfen na shugaba Muhammadu Buhari yana tsokaci akan muhimmancin da ke akwai na yin sauye-sauye ko gyare-gyare irin naɗe-naɗe da gwamnatin da ta shuɗe ta Goodluck Ebele Jonathan ta yi a Najeriya Gabda za ta sauka mulki a cikin ƙasar. umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin allah kai ko zo ka to allah ya sa mu dace umar muna godiya yanzu kuma kafin mu ci gaba bari mu koma ga marigayi dan maraya mu shakata da wannan wakar Sha'anin mutum ne ya yakan firgita ne, lamarin mutum ne ya yakan gingida ne, lamarin mutum ne ya kan maguza ne, sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damu da mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh da mai wuya gane hali in an yi rana ku ce an yi rana in an yi ruwa kai an yi ruwa kai an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan bani ha a ga shi can mutum mai wuya gane halin ko ɗan adam mai wuya gane ne ko ɗan adam mai wuya gane kayi keke kayi keke in kayi babur kayi babur. To marigayi dan maraya kenan Allah ji kansa da gafara. To yanzu kuma sai mu je ga rahotonmu na Kano. Wata kotu a jihar Kano ta buƙaci ƙungiyar lauyoyi da ta biya tarar wani lauya ike cuku wanda ya shigar ko kuma ya tsaya ma tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso. Ga dai wakilinmu na Kano Ibrahim Kwari da labarin. babbar kotun kano ce ta yanke hukuncin cewa kungiyar ta ladabtar da barista ciku nweze saboda shishigin da ya nuna a gabanta yayin kokarin kare tsohon gwamnan na kano rabi musa kwankwaso game da batun karar da aka ce gwamnan ya shigar yana neman kotun ta dakatar da hukumar efcc daga duk wani yunkuri na kama shi biyo bayan korafin da 'yan kungiyar fansho ta jihar kano suka gabatar mata na zargin gwamnan ya yi sama da faɗi da biliyoyin naira mallakar 'yan fansho yayin da yake kokarin kare tsohon gwamna a gaban kotun barista cikin inweze ya nemi kotun ta hana hukumar ta efcc wancan yunkuri nata na kama tsohon gwamna yana mai cewa jami'an hukumar na kokarin keta alfarmar tsohon gwamnan a matsayinsa na dan majalisar dattawan najeriya ko da yake kotun ta amshi wancan roƙo na barista in waize amma daga bisani tsohon gwamnan rabiu musa kwankwaso cikin wata sanarwa da ya raba wa manema labarai ya ce shi ba da sani ko izinin sa lauya in waize ya shigar da waccan ƙara ba kuma ma asali bai san wanda ya tura shi kotun ba hakan ta sanya daga bisani kotun ta janye wancan umarni kuma ta ci tarar barista in waize naira dubu hamsin tare da umartar ƙungiyarsa ta lauyoyi ta ɗauki matakin ladabtarwa a kansa yau da kimanin makonni hudu kenan da bada waccan umarni na kotu amma ya zuwa yanzu babu wani abu da ya nuna alamar kungiyar na yunkurin mutunta umarnin barista mamman lawan yusufari shine shugaban reshen jihar kano na kungiyar lauyoyi ta najeriya mun ji labari kamar yadda kowa yake jin labari kuma magana ta je kotu hakika cewa wani lauya mai suna oke cikun nweze ya je ya tsaya ma tsohon gwamna rabiu kwankwaso ba tare da izinin shi tsohon gwamna ba a matsayina na shugaban lauyoyin jihar kano ƙungiyar lauyoyi ta kano har yanzu ban samu wata takarda a rubuce wacce ta ce mu bincika wannan magana ba walau daga kotu walau daga shi tsohon gwamna rabi kwankwasa ba ko kuma wani wakilinsa ba muna dai saurare kotun za ta iya rubuto mana wani mai sha'awa ma kuma zai iya zuwa ya saka kotun ta rubuto ko kuma shi wanda aka yi ganin an masa wannan wakilci ba tare da izininsa ba tsohon gwamna zai iya rubuto mana kai tsaye wani wakilinsa ma zai iya rubuta mana cewa yana rubutu a madadin tsohon gwamna rabiu kwankwaso kowace hanya aka biyo za mu iya ɗaukan mataki a kai barista mamman lauyi sufari kenan shugaban kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to mun gode mahmud ah, ana ta shirye-shiryen binne oni of ife wanda ya mutu ga Hassan Umaru Tambuwal dauke da rahoton daga Ibadan. a hali yanzu shirye-shirye sun yi nisa ta yadda za a yi jana'izar onin efe obasojuwa de okuna de olubuse na biyu kamar yadda sarkin hausawan ile efe ya shaida mini ta wayar tarho Alhaji Mahmuda Lawan Abubakar Madagali. Ranka daɗe kai ne sarkin Hausawan Ile Ife. Insha Allah. Kuma kana kusa ga marigayi wato Oni na Ife Oba Okunade Sojuwade. Insha Allah. Shin ma bakarama ba. To waɗanne irin shirye-shirye ne ake yi a hali yanzu kafin a yi jana'izar sa? Eh shirye-shiryen da ake yi ne ana koran mutane a rufe shaguna da kasuwoyi ba su mutane kuma su taru waje guda. Bayan haka kuma ana bin mararraba mararraba suna zuba kamar gishiri. Yaushe ne za a yi jana'izar shi oni na efe din? Ina gani da gobe za a yi. Tuka san gwadon sabubuwa da wuya sani. To ko akwai wasu al'adu da ake yi kafin a yi jana'izar gobe? al'adun ma da wuya ba wani mutum ya san shi haka ko kwayan gari ma ba ya da ki hoto ba ba duk kuma masa ba da suke kowane gida akwai al'adan da suke zuwa da shi. To akwai bayanan cewa wai akwai wani sarki waton oboku wanda aka ce za a rufe su tare da shi marigayi oni na efe wai ya bar gari menene gaskiyar lamarin. Eh, kan mutane jikar jita a wurin mutane ba ba zai gane ba ka san al'ada kowane lokaci tun daga yadda zamani ya zo da wuya yi abin da aka saba yi da can ni dai na san dai duk lokacin da lokacin cin doya in yayi maimako a yi waɗansu al'adu kare ake kawowa a tsara shi tsari ɗaya a gaban sarki wannan na sha gani hmm. kuma akwai lokacin da masafan su za su fito da tukunyan safin nan a tafi kowane anguwa akwai safin su a wurin su je su zuba wani ruwa a wurin wani masu ba wani su shafe a fuskar shi da jikin shi ne kaɗan daga cikin abun da na sani kenan yawa waɗansu abubuwan da mm. wuya a yi shi da waɗansu ɗan yi ma balle ne saboda waɗansu al'adu za a zo da akuya a mm. yanke kai a jefa a cikin kabari amma ba kabarin sarkin ma ba wanda zai je wurin sai masu al'ada irin wani da suke rufe sarki akwai gidan da zai zo da tattabaru mm. a zo a kama ya mishi sujiza sannan a fige a fige tattabaran a sake ta al'ada ni kai na da na je wurin sai suka ce to sarki mun umurce ka kai ka wa yan arewa mazauna sabon ku kowa ya kau da jikin shi. To ba wanda yake zuwa wurin kabarin kenan in dai ba wani wanda yake kusa da shi ba shi marigayi sarki oni na efe kenan. Ba na kusa da shi ba ma akwai musani musamman shugaban masafa. Hmm. Waɗanda su ne zababbu su za je su yi wannan al'adan. Ba kowa da kowa ba. Kuma in ba waɗannan matsafa ba ba wanda zai je wurin kabarinsa. A babu. Idan aka yi jana'izarsa me zai biyo baya kuma? Kamar mu ma yanzu gobe za mu je a yi mu haɗu mu yi addu'o'i an kafa rumfuna ma wanda za mu zauna mu yi addu'o'i. Kawo yanzu gawarsa ta zo Najeriya kenan daga can ƙasar waton Birtaniya. A ina kyautata zato ta iso dai nan gefe ba. Saboda ana umurtar mutane ma kowa ya kauce a titi. Matukar an zo wucewa da gawan shi mutum bai kauce ba abinda duk ya sami shi ya so. Ba dukan mutum za a yi ba ba zagi ba. A waɗansu abubuwa na ana yana iya shafan mutum. To kawo yanzu mutum nawa ne suke son wannan sarauta ta Oni na Ife? Eh ka san da saura. Ai sai an rufe sarki za a san wannan. Ko da yake kaman wadanda suke kusa da masarauta za su san harsashe wadanda suke bukata amma ba za a faɗa ba tuna sai an kau da marigayi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Duniya ko an mutu ya huta. To Allah ya sa mu cika da imani ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi har yanzu dai muna nan tare da barista aisha ibrahim ɗanƙani a shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hirar da muka yi da ita inda na yi mata tambaya kamar haka wane kira za ki yi wa mata a kan su dage su kuma tsaya tsayin daka su fuskanci duk wani ƙalubale da ya taso masu yadda ya kamata a fannin aiki ko siyasa ko makaranta ko a harkokin kasuwanci da duk ma wani abu dai mai kyau. Na ɗaya a riƙe Allah da addu'a. Na'am. Na biyu a riƙe ilimi. Ba ilimi ko kana da opportunity opportunity sun ba za su bunƙasa ba. Wannan haka. Ilimi zai mai amfani. A saki al'adu na shirme. A ce wai lalle dan ana yin kaza da tinti ne haka za a ci gaba da yi. da siyan fili da gina gida dole karfi da yaji da yin dashin gwal da me ba shi bane ka san kanka ka ilimi da kyau zama cewa kana da farin ciki a rayuwa na abu da ke ka ga cewa Allah ya boosting abin da kake amma ba na ka samu self kar ka bari namiji ya kaskantar da kai ya kuma ya sa zuciyarka ta zama da cewa kana ganin kai baka kai matsayin da zaka iya wani abu komai karkantar kokari kai naka in ka ji namu da ne shi ji hausawa saboda mm. haka namu ne magana babu yadda za a mutumin da baya komai wai zai dogara da cewa wani yana da imanin da zai ci gaba da shi daga yarintarsa har tsufansa zai ji tausayinsa ya zauna da shi shekara arba'in arba'in da biyar hamsin har mutuwa ta raba su bayan babu wata madogarar da idan mutumin ya kuskure to kana da inda za ka ga cewa ai ba za a hana shi kuskure ba ne hana ana ina kiran ga al'umman da suke tsayawa akan harkokin mata na aiki a kai akai na fito wani ya fito ya fito ban banna da opportunity wallahi sai na tsaya kai. sai mun fitar da dokokin da ba zai yi ka yi abin da ga dama ba ba yadda za a mutumin da kamar ya mai gaya miki yake anin mutum dubu goma sha shida yana da mata hudu a ashirin da biyar wannan problem ne da kansa problem ne da society ba yadda za a yi matar da ta sa rayuwarta a cikin matrimony za ta tashi rana ɗaya a ce ba ta da yadda za ta yi kuma ba ta da wanda za ta dafa kuma hukuma ma ce mace ta ba da babu dokar da ta nuna cewa lalle ga yadda za a yi da yadda ba za a yi mata sa da zan su nemi abin kansu su yi ilimi su yi addu'a Allah ne ne komai kuma zai yi kuma bai ce zai azurta namiji ba wai ya ki azurta mace zai azurta mu gaba ɗaya a yanda yake so da wanda yake so yi wa. Mai kwan kawai muna bin mutane da gwamnati mu nemi voice inda kawai mata ba wai magana za a rinka yi na littafi da magana da za a rinka yi na roƙo ba. Magana ta cewa mun cancanta ga yadda tafiya za ta kuma babu yadda za a yi mutum ya baka ga malama ka ɗauka wai tafiyar za ta tafi ɗaya. Akwai abin da ake cewa positive discrimination. Mm. Idan kina da mutum biyu ɗaya ya shallake ɗaya to sai fa kin yi hoɓasa akan ɗayan da aka shallake don ya kamo ɗayan. Idan ba haka aka yi ba to ba yadda za a in dai aka za a ce tafiya ki tafi tare to wanda in aiki ai da ci gaba da nisa ne wannan haka ne wanda yake baya kuma yaushe zai kamo shi to sai an yi hanyar da za a yi ya kamo shi ma'ana ba wai a tsaye da na gaban a ce tsaya sai ya kamo ka ba a'a shi kila idan tafiya ana yi a keke ne to shi na bayan shi babur za a ce hau zai ita rage na keken shi na keke ya ci gaba da kekensa amma shi sai ya hau babur ko mota tare da shi ma'ana anan sai an yi putin policies da abubuwa wanda za su boostin mata matan kawai da liberty amma ba wai kawai a waye gari kawai a ga circle a cewa wai za a sa kwamishina eh, shirin guda ɗaya mace daga nan ba za mu ɗaga ba ko kuma a ce a ah, health sector health sector na kowa ne in da maternity da haihuwa kai ba ka da wani eh, eh, agaji da gwamnati ta kawo hmm. in za a kalli kalli mata ne na cell phone. da deficiencies su gaba ɗaya za a yi ba a sa a gaba a nemi ayin da za a yi a aga za a taimaka mu ma kuma in a small circle ko da district ne mu rinka haɗa kanmu muna ƙungiya mu sayan platform da za mu rinka diskanta problem ɗin muna kallon a eh, to wannan ga abin problem ɗin ga rana kaza ne ake kallon za mu sake haɗuwa kafin lokacin da wane kaza da wane kaza da wane kaza ya yi kaza akan wannan abu to shine za a samu a warware matsala tunda in ma ba a sa ka a tebur ba yaushe za a tanta wannan haka kuma a watsa ba za mu ba za mu ci guri ba dole sai mun kuce eh, kai together mun yi dan umbrella ko ya umbrella Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin babbar bakuwar tamu barista aisha ibrahim ɗan ƙani da miss julie gresham da ta haɗa mana shiri da bada umarni ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. To yanzu kuma ga ra'ayoyinku da kuka bari cikin murya a akwatunan wayarmu. Assalamu alaikum haba matasan Najeriya. Kun yi gaggawa babu shakka. Abin da aka bata kusan shekara talatin amma bawan Allah da hawansa wata biyu ba Allah yana iyakacin ƙoƙarinsa. da ya kamata a ce kun bari akalla ya ci shekara biyu idan allah ya kai mu sai ku je ku fara tuhumarsa amma a yanzu ana fama da maya za a samu a zauna lafiya wuce gaggawa to gaggawa dai aikin shi ɗan ne da ya kamata ku ba shi lokaci babu shakka kun yi gaggawa zuwa gurin shugaban ƙasa amma allah ya sa mu dace Allah tsura ma ka hanya ta bai Allah ba mu zama lafiya a Najeriya da arewa gabaki daya Assalamu alaikum mai magana Hajiya Ogurgu Garo mai kreda a kasuwar Alaba Lagos Najeriya Assalamu alaikum biyar da Allah na roƙon gwamnan jihar Bauchi in zai yi kwamishinoni aihuwar jihar Bauchi wanda suke kuma cikin garin Bauchi ba a yi wa jihar Bauchi masu rayuwa a jihar Kaduna da Kano ba wanda suka lalata mana kalamar hukumar Toro da ƙananan hukumai gaba ɗaya suka mai da kuɗin jihar Bauchi kuɗin Bitul Mali suka ɗebe kuɗaɗen suka koma jihar Kaduna ko Kano sannan kuma su dawo suna neman wa'ansu kwamishinonin a jihar Bauchi dan Allah na roƙon gwamnan jihar Bauchi da yan asalin jihar Bauchi masu zama a garin jihar Bauchi ba yan kasuwa ba wayannan mutane yan sun zo dan Allah ko kwamishinan tsinan na Bauchi kar a basu. saboda ba mutanen kirki ba ne wayannan mutane suna raya aljihunsu ne da yan uwansu ba su damu da kowa ba ba su damu da jihar bauchi ba su ebe su sace jihar kudin jihar bauchi su koma kaduna su je suna gina kasuwanni da da da filaye suna sayan filaye da sun lalata mana jihar bauchi na gode biya mai makana muhammad awal baba iya da shi kuma turo cikin jihar bauchi najeriya na gode To mun gode da fatan za ku ci gaba da bar mana sakonnin naku yanzu kafin mu karkare shirin bari mu koma ga Ibrahim don jin labarai amma a takaice. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fara gwada ingancin wani sansanin soja a Livingwood na jihar Kansas don yiwuwar kawo fursunonin soji waɗanda a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba. sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai daga tutar amurka a ofishin jakadancin amurka da ke birnin habana na kasar cuba sannan ya gana da 'yan adawa a yau dinnan juma'a magoya bayan gwamnatin castro na bayyana maido da hulɗar jakadancin da aka yi da amurka da wata nasara ga cuba maidoda doda hulɗar ya zo ne a daidai lokacin da cuba ke faɗi tashin farfaɗo da tattalin arzikinta da ya durƙushe tun daga lokacin da tarayyar soviet ta wargaje to amma wannan ba wata galaba ba ce kan aƙidar gurguzun cubar a cewar wani tsohon bardan juyin juya hali eladio ugwe wanda ya yaƙi da kutsen da hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta jagoranta a gabar bay of pigs kaso ɗaya bisa uku ne kaɗai wato silisi na amurka ke goyon bayan eh to ai ina ga <laughs> za ka tsaya a nan saboda lokaci mala ibrahim masu raro a nan muka ka karshen shirin namu na hantsi amma a madadin shi ibrahim garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin chibahiro diodone sai injiniyan mu yau jim hammond ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.